بما خلقتنا ورزقتنا ورزقتنا وعلمتنا وانجزتنا وفرجت عنا لك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالقرآن ولك الحمد بالأهل والمال والمعافات كبت أدوانا وبسطت لك ينزو أبوانا تافا روانا musamman ɗauke mutane a ɗauke mutane a ce sai an biya kuɗi to gamu duka abin da muka fahimta rashin aiki in suna da aikin da za su iya samun riba tun da wannan ba kullum aka samu wadda za su samu aikin su wanda ka ba su abincin da za su ci kullum to mu ga zaton watakila wa'ina abubuwa da su da su kare ba za su rage saboda haka shi yasa muna kira ga gwamnatin tarayya da gwamnonin jihohi na tarayyar najeriya da su taimaka su samun mu ma'aikata matasa aikin yi a samun mu matasa aikin yi allah ya taimake mu shi mana jagora wannan shi da yana nake so in magana a kansa sai ci gaba da karatun da inda muka kwana kun san ba na suratun rama da muka kwana wana suratun rama ne inda muka kwana ba ranar na da za mu tashi yanzu insha allah Allah ya taimake mu Allah ya shiga mu da rahama ta Allah ya taimake mu Allah ya gama mu da rahama ta da suratul rahmani eh, abin na wata sama a rusul qur'ani ana mata suna amarya alqur'ani wahiya sittun aw tamanin wa sab'una aya tana da aya 80 wato eh, aya abin nan sittun aw samanin wata buna aya tana da aya saba'in da takwas ko da shidda wa maudu maudu'ar ra'isi jagoran abin da take karantarwa ce idadu ala illahi kidan ya ni'imomin allah lil'abdi, abdi wanda ya yi gabawa ne ko lil'ibadi, ibadi wanda ya gabayi ne duniya wa ukura nan duniya da lahira to allah ka gama mu da ni'imomi da rahamomin a nan duniya kuma da lahira to bismillah أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان الرحمن واتو مبتدا خبره خبر مبتدا مخزوف أي ربنا أو خبره واتو علم القرآن الرحمن الله من رحمة علم من شاء القرآن يا كرنت دوان ليسو يا كرنت دشي القرآن أي علم جبريل يا كرنت جبريل أو محمد هو يا كرنت محمد صلى الله عليه وسلم kawane insana ko kuma ya karantar da nau'in mutum wato ya karantar da shi ya sanar da shi ilimin alkur'ani kaddama ta'ala ta'alima alkur'ani da insani Allah ya gabatar da karantarwa ga mutum ala a kan halitta kai aka baro na ni'amallahi domin shi ya karantarwar Allah ga alkur'ani shine abin da ni'ima wadda ta yi kowace girma alal insani ga mutum idan Allah ya taimake mutum babban ni'ima wadda an kawa mutum baya an samar da shi shine Allah ya azurta shi karatu saboda haka babu abin da yake nema babba kamar karatu kun gani Dole wanda ka gani abin na ya daukaka kowace irin daukaka ce in dai daukaka gaskiya ta to da karatu na an ka daukaka idan Allah ya ba mutum karatu to ya ba shi komi da komi na daukaka shugabanci da karatu ake yi ne sana'a ma in ba ka da karatu ba za ka iya yin ta wadda ya kamata ba saboda haka ya fara da sha'anin karantarwa don kwadaitawa gare mu musamman dai yara matasa haka wayanda suka taso suna son jin daɗi to abin da za a yi ba ka samun jin daɗi sai ka sha wahala takwas saboda haka a daure a yi wahalar da za a yi a gasewa an samu karatu idan aka daure aka yi wahalar da aka yi aka saboda haka matasa ku daure a shiga makarantun ne ko da kuɗi ko ba da kuɗi ba a yi ta karatu ko an baka kuɗi ko ba a baka kuɗi ba.